Amen. من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فيا إخوة الإسلام والإيمان اعلموا أن الله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ويختار على حد قوله تبارك وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى أما يشركون وعلى هذا أيها الإخوة خلق الله الأجنان وجعل بعضها أعظم بركة من بعض وميز بعضها بمزيد مهبة منه للعمل الصالح فيه فيها ومن هذه الأوقات أشهر ذي الحجة فهي أشهر المباركات كثيرة الحسنات عالية الدرجات متنوعات الطاعات ومما يدل على فضل هذه العشر أيها الإخوة أن الله تبارك وتعالى أقسم بها فقال والفجر وليال عشر والشفع والوتر ومما يدل على فضلها أن الله تبارك وتعالى أكمل لنا فيها الدين وبكمال الدين على التوحيد وارتفع شأن الإسلام وظهر الحق وانتصرت السنة وانهزمت البدعاء اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن فضائل هذه العشر أن من كمالها أنه يجتمع فيها من العبادات ما لا يجتمع في غيرها فيجتمع فيها السلامات والصدقات والصيام والهج والأضاحي وفيها الهج إلى البيت الحرام وفيها التكبير والذكر والتلبية والدعاء ومن فضائلها أيها الإخوة أن محبة الله تبارك وتعالى للعمل الصالح فيها تفوق محبته للعمل الصالح في غيرها قال المصطفى صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تبارك وتعالى من هذه الأيام يعني يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع بشيء أخرجه أخرجه البخاري وأبو داود ومن فضائلها أيها الإخوان أن فيه يوم أن فيه يوم عرفة وهو يوم التاسع من ذي الهجة وهو يوم معروف بالفضل وكثرة العجر وغفران الذنب قال صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يؤتق الله تبارك وتعالى فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليبنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء أخرجه مسلم ومن فضائلها أن فيها يوم النهر وهو يوم العاشر من ذي الهجة وهو أعظم الأيام كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر أخرجه أحمد وأبو داود وسهاه الشيخ الألباني ويوم القر هو اليوم الهادي عشر ويوم النهر هو يوم الحج الأكبر وهو يوم العيد وفيه الكثير من أمال الحج وفيه ثلاث عيد وفيه التقرب إلى الله تبارك وتعالى بذبح الأضاحي أيها الإخوة المسلون اعلموا أن فضائل العشر كثيرة لذا ينبغي أن نتهمها وأن نسابق إلى الخيرات فيها وأن نسابق إلى الخيرات فيها ومن هذه الخيرات ذكر الله تبارك وتعالى وتعزيره وتكبيره وتحميده قال تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق والأيام المعلومات هي أيام العشر عند الجمهور وعلى هذا روى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل الصالح فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد وكان أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل العشر بالهجة يخرجان إلى السوق يكبران وهذه التكبير المطلق بدون تقييد بمكان أو وقت وأما التكبير المقيد بأدبار السلوان فيوم العيد وأيام التشريق ومما يستحق فعله في هذه العشر أيها الإخوة قراءة القرآن فإنه أفضل الذكر ومما يستحق فعله في هذه العشر الإكثار من نوافل السلوات بعد الفجر كالرواتب قبل فرائض وبعدها وصلاة الليل وصلاة الضحى وغيرها ومما يستحق فعله الإكثار من الصيام الإكثار من الصيام من الصيام بعض الأيام التسعة أو كلها لأن الصيام من العمل الصالح وصوم عرفة أيها الإخوة من الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر قال المصطفى صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعدها والسنة التي قبلها أخذه مسلم والترمذي وكذلك الحج من الأعمال الصالحة في هذه الأعمال الأيام العشر لقوله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أخرجه البخاري قالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد قال صلى الله عليه وسلم لكن أفضل الجهاد حج مبرور أخذه البخاري ومن الأعمال الصالحة في هذه العشر صلاة العيد قال تعالى فكل لربك والهم ومن أفضل القربان الأضحية في العاشر من هذه العشر وأيام التشريق الثلاثة بعد وهي سنة مؤكدة عند الجمهور ينبغي الحرص عليها وبعض الفقهاء يرى وجوبها عند القادم ومن الأعمال والأحكام المرتبة على من أراد أن يضحي في قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر وأراد أهدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشره شيئا أخذه مسلم وفي رواية لمسلم أيضا فلا يأخذن من شعره ولا من أطفاله شيئا حتى يضحي أيها الإخوة الأفاضل أيها الإخوة المستمعون اعلموا أيها الإخوة الأفاضل وعلى ما ثبت ينبغي لنا عباد الله أن نسابق في هذه العشر إلى كل عمل صالح ونكثر من الدعاء والاستغفار ونتقرب إلى الله تبارك وتعالى بأنواع القربات والطعام حتى نكون فيها من الفائزين اللهم وفقنا لاغتنام هذه الأيام العشر وسائر وسائر الأيام لما يقربنا منه ويبعدنا عن عذابه اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول عمل بارك الله لي ولكم في هذه كتابه الكريم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بينك يا إخوان قلت ما يوم tana kiran yan uwa na cikin imani da musulunci tana tabbatar mana da cewa Allah tabaraka wa ta'ala shine yake halitta abin da ya ga dama sannan ya zaba abin da ya ga dama ya fifita shi wannan haka Allah ya nasanta a cikin suratul qadr yace wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaqtar ubangijin ka shine yake halitta abin da ya ga dama sannan a cikin abin da ya ga dama din kuma ya zaba abin da ya ga dama Allah madauki sarki shine ya halitta mutane amma a cikin dukkan mutane gaba daya tun daga na farko har na karshe ba wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka Allah ya zabe shi ya fifita shi kuma dole ka yi da fifita wanda ya mata idan baka yi yadda baka ka rasa imaninka da addininka haka Allah yake zaba a cikin garuruwa ya zaɓi garin Makka ya zaɓi garin Madina sannan ya ta a cikin fanta sai Allah ya zaɓa alƙur'ani kuma ƙur'ani yake ba zai sauka ba sai garin da ya fi kowane gari kima da daraja shi ta dukkan ayar dukkan surar da za a karanta a Qur'ani ko da zama makiya ko da zama madaniya yake suratul fatihatul kitab makkiyatun wa wahaya sabuwa aya madaniya suratul mai madaniyatun wa hiya 285 aya ha Qur'ani yake ma'ana Allah yana zabar wanda ya ga dama hatta a cikin rayuwar mu yau da gobe Allah ke zaɓo ne mai da shi gwamna ya zaɓo ne mai da shi babban malami ya zaɓo ne mai da shi babban mai kuɗi ba tare da ikon komai ko kaddara komai daga cikin ba Allah ne ya kaddara akan wannan ka'ida Allah tabaraka wata'ala shine ya halicci kwanaki da Allah tabaraka wata'ala ya halicci kwanaki sai kuma ya fifita kwanaki guda goma na farkon watan zulhijja akan ka'idar wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaqtar ma kana lakum al-khiyara Allah madaukakin sarki ya fifita wannan kwanaki guda goma shi sa malamai suke kai kawo sai ka ɗan tattauna cewa da goma ƙarshe na cikin ramadan da kuma goma farko na zulhijja wanne ne yake amma dai abinda malamai suka tsaya sun tsaya tsakakake in ana magana dare to waɗancan kwanaki goma na cikin ramadan su ne suka fi kima daraja saboda cikin su akwai ne na sulkadir kairun min alfi shahar amma ana maganar jini ne ma'ana daga fitowar rana zuwa faɗuwarta in wannan ake magana to waɗannan kwanaki na goma su fi su ne suka fi allah ɗauki sarki a cikin wannan ta hanyar tasa ya zaɓi wannan kwanaki guda goma kwanaki masu tambun albarka kwanaki da ake so ka yawaita kyautatawa a ciki kwanaki masu girman daraja kwanaki da Allah madaukakin sarki ya kiranta dukkan wani nau'i na aikin alkhairi a cikin wannan kwanaki guda goma ana so ka aikata shi ya yi uwa iya daga cikin abin da zai nuna mana falala ta wannan kwanaki guda goma da muke ciki Allah baraka wata ala sai da ya rantse su yace wal fajr ya rantse da al fajr sannan yace wal layali nashi na rantse da kwanaki nan guda goma sannan yana da cikin abin da zai nuna mana farko waɗannan kwanaki a cikin wannan kwanaki guda goma Allah ya saukar da aya a hajjin ban kwana da suke nuna cikar wannan addini namu Allah madauki sarki ya faɗa a wannan rana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan a yau ne muka cika muku addini a yau ne muka cika muku ni'ima a yau ne muka yarje muku addini kwaya daya shine addinin musulunci wanda za ka wani addini ba na musulunci ba to da gaskiya ba ka da rabu a ranar alkiyama wa man ya ghayra al islami dinan falan yuqbala minhu fi akhirati min al-kafirin ya kuwa iya daga cikin falala su wannan kwanaki shine an tattara ibadu a ciki irin ibadun da ba tattara a waɗansu irin kwanaki ba na farko dai akwai sallah a cikin wannan kwanaki akwai sadaka akwai azumi akwai hadiya ga wanda ke je aikin hajji sannan kuma akwai layya kai a cikin wannan kwanaki guda goma a nan ne da ake yin aikin hajji a nan ranar alfa take sannan dai a cikin wannan kwanaki guda goma akwai kabbara akwai zikiri akwai talbiya akwai addu'a duk wannan ibadu ne da ake so ka dage da su a cikin wannan kwanaki guda goma ya yi kuwa na daga cikin abin da ke nuna mana falalar wannan kwanaki guda goma shine Allah tabaraka wa ta'ala kansa da bawa yayi da'a to yana da karuwa san nasa a cikin waɗannan kwanaki guda goma wannan ya samu dan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Bukhari da Abu Dawud yake babu wata rana a duniya da aiki mai kyau ya fi soyuwa zuwa ga Allah sama da wannan kwanaki guda goma ma'ana yana nufin kwanaki goma na farkon Zulhijja sahabbai suka ce ko da jihadi a hanyar Allah ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ko jihadi ko jihadi bai kai aikin alkhairin da za ka yi a cikin wannan kwanaki guda goma ba jihadi ba kan da za ka daga kalmar Allah ayoyi da dama sun nuna mai jihadi zai shiga aljanna amma ko shi bai kai aikin alkhairi a cikin waɗannan kwanaki guda goma ba sai manzala salama sai dai idan an samu shi mai yin jihadi ya fita da ranta. ya tafi da dukiyarsa amma ba wanda ya dawo da shi ma'ana dukiyar bai dawo da ita ba ya siyar da ita a wajen jihadi sannan ransa bai dawo da shi ba ya riga ya yi shahada to shi ne wanda zai kai wanda yake yin ayyukan alkhairi a cikin wannan kwanaki guda goma kaga wannan ya mana lallai Allah yana son mu dage da a cikin wannan kwanaki guda goma yayin kuwa wannan kwanaki guda goma a cikin su akwai ranar arfa wanda yake ranar tara ga wata rana ce ta nanniya da falala sananniya da samun lada sananniya da yasewar da Allah yake wa bayansa a wannan rana annabi sallallahu alaihi wa sallam yake babu wata rana da Allah yake yawaita ‘yanta bayinsa daga wuta daɗin wuta ne su amma Allah yake ‘yanta su ya dawo da su aljanna babu wata rana da Allah yake yin wannan aikin sama da ranar arfa Allah zai san ko ya zo kusa ya rinjo mala'iku alfahari da mutanen da ke tsaye a fagen arfa saboda mahimmanci da kima ta wannan rana Allah yana tambaye su waɗannan bayan da suka taru a filin arfa me suke buƙatar ne musu ma'ana Allah zai musu dukkan abin da suke wannan rana tana cikin waɗannan kwanaki guda goma ya yi uwa, iya daga cikin abin da ke nuna falalar wannan kwanaki namu a cikin su akwai yomin nahar ita ce ranar goma ga wata ita ce rana mafi girma a wajen Allah ta baraka wata ta'ala wannan ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisin da zo cikin musnad na Imam Ahmad da sunan Abi Dawud albani ya inganta wannan hadisi Allah sallama ke cewa mafi girman rana a wajen Allah ita ce rana ta goma ga wata mana in yau muna ɗaya ga wata to zuwa goma ga wata ranar goma ga wata ita ce kuma mafi girman rana a wurin Allah sannan sai ranar yawun kan, menene kan shi ne ranar ɗaya ga wata goma ga wata da ɗaya ga watan ja ya kuwa wannan dai rana ta goma ga wata ita ce ranar hajjul asbar a ranar ne ake yin sallar idi kaga wannan duk ba ne da cikin wannan kwanaki guda goma wannan rana akwai ayyuka na hajji da yawa a cikin wannan rana ga wanda ya je aikin hajji ko ya karanta aikin hajji ya akwai ayyuka na aikin hajji da yawa a daidai wannan rana akwai sallar idi akwai kusantar Allah tabaraka wa ta'ala ta hanyar yin layya a wannan layya a wannan a wannan a wannan kwanaki guda goma a wannan ranar da muke taruwa wani yanka shanu wani yanka raƙuma wani ya yanka raguna wani ya yanka mana duk abin da Allah madauki sarki ya hore mata kuma ya halatta cewa a yi da a wannan rana ake kusantar Allah da wannan ibada ta zubar da jini da ke takul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ya uwa mu sani cewa lalle waɗannan kwanaki guda goma suna da falala da yawa wannan ne ya tilasta mana ya wajabta mana ko kuma wannan ne zai ta ya zanto cewa mu yi ƙoƙari mu ganimci waɗannan kwanaki guda goma ta hanyar alkhairi akan ka'idar fastabiqul khairat ku ringa rige-rige wajen zuwa ga aikata alkhairi duk lokacin da aka ce ma ga wani lokaci ya zo da ake yin wata ibada wanda Allah yake bada babban Allah da a ciki to ka daure kai domin tana zuwa ne mai yiwa a shekara la'alla kai kuma wannan ita shekara ta kai la'alla ba ka zo ta shekara ba wannan ba domin a bara mai wa an yi irin wannan hudubar a 2018 amma waɗansu yanzu ba a yi na bane da su ba kamar yadda kuma ba za a yi cikin 2020 da wasu ba balle 21 ko 22 duk ba za a yi da wasu ba to duk lokacin da ka samu dama ya an kokari da wannan damar ka yi ayyukan da za ka tsara wa wato mizanin ka nauyi ta yadda Allah ta baraka wa ta'ala zai kalle ka ya rangon ma ya sa aljanna da makomarka ya rabuwa mu sani cewa iya da cikin waɗannan alkhairi da ake so mu aikata shi ne ambaton Allah da tahlili da takbiri da tahmidi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar mu rinka yawaita karanta wannan muna tafiya a mota muna tafiya akan babur muna tafiya a ƙasa muna zaune ya zanto cewa muna ta yin wannan zikirin ba tare da mun kirga ba a cikin wannan kwanaki guda goma ladan yana da yawa Allah tabaraka wa ta'ala yake liyashhadu manafi'a lahum ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير معناه أنبت الله تبارك وتعالى أكن الأيام المعلومات عبد الله بن عباس الأيام المعلومات سونة كوانكي guda goma na farkon Zulhijja kuma wannan shine abin da jumhurin malamai suka faɗa yayin uwa Abu Huraira a Imam Ahmad ya rawaito da hadisi daga Abdullahi dan Umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wata rana da take da girma a wajen Allah sannan aiki na gari ya fi soyuwa a wajen Allah a cikin wannan kwanaki sama da waɗannan kwanaki guda goma da aka ce manzon Allah sallallahu ce ku yawaita yin hailala shine la ilaha illallah ku yawaita yin kabbara shine Allahu akbar ku yawaita yin tahmidi shine alhamdulillah ku dage da faɗin wannan kamar yadda zo cikin musnad na Imam Ahmad shi ta kace ce Abdullahi dan Umar da Abu Hurairah Allah ya kara musu yadda idan wannan kwanaki goma suka zo kasuwa suke shiga suna yin kabbarori me yasa sai idan mutane suna su ma su ringa dan ya zanto cewa ana tafiya ana samun wannan lada gwaggwa ma da wajen Allah tabaraka wa ta'ala ya yi uwa malamai suka ce a kwanakin nan guda goma akwai zikiri da yake muqayyad akwai wanda ba muqayyad ba akwai mutlaq zikiri mutlaq shine wanda zaka ci gaba da yi kawai kai tai babu dare ba rana shine abin da ya tabbata a sunan da talaba ka rinka karanta shi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim subhanallahi walhamdulillahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ga salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ka rinka yawaita yi kana tafiya kana zaune kana ina da ka ci gaba da yi. akwai kuma wanda yake ƙididdigagge da ake yin sa a bayan sallah bayan sallah farilla shi ma wannan ya kamata ɗan adam da zama yana yi mana da ka dage a cikin masu yin zikiri don Allah a cikin mutanen da ya sa aljanna akwai masu zikiri والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لكم مغفرة وعدلا عظيما يا cikin abin da muka so haka so ma'aikata a cikin wannan kwanaki guda goma shine yawan karatun Qur'ani yawan karatun ƙur'ani ko izu goma karanta kullum ka izu ɗaya ai ka yi ƙoƙari kullum ka izu biyu kana da izu ashirin kullum ka yi uku kana da izu talatin in kai hudu kana da arba'in in kai kullum ka yi biyar kana da izu hamsin in kullum ka yi izu shida shi kenan ka sauka a cikin kwanaki guda goma sauka a cikin kwana goma babu wahala kana tafiya idan Allah ya hore maka kai kafin ka je wata unguwa ka dawo ka yi izu shida ka yi izu bakwai ka yi izu takwas ka ka gama a wannan ranar kan baka haɗe ba ka samu zama a gida ko ka samu zama a ofis ko wani guri sai ka ɗauki ƙur'ani sai ka karanta sai ka ɗauki ƙur'ani ka karanta shi kuma Allah ya baka lada iya da yasin abin da aka so mai na ibada a cikin wannan wata wannan kwanaki guda goma ta nafila kamar rawaki duk gurin da aka rawaito cewa annabi ya yi sallah kaza kafin a tada sallah da kaza bayan an tada sallah to wannan ka gayi karin ka wato rawaki ka jage da yawan yin su saboda ba ka sani ba ko wannan shi ne kwanaki guda goma ka na karshe wancan ba za a gaisa ba ya ɗan uwa iya daga cikin abin da aka so ma'aikata shi ne yawan sallar dare mu tashi mu rinka sallar dare da yawa daga cikin mutane ba ka sallar dare sai ramadana ko wani malami to man nama kullum layli tarkan li wurdihi fa kabbir alayhi arba'an li mabati wajin mutumin da kullum bayan ya samu sallar isha'i a jami'i kila ya shabar da wuce ma kila kuma bai yi ba ba zai tashi cikin dare ya sallah ya karatun qur'ani ne komai ba sai an kira a salatu ya raka a kan fajr ya tafi masallaci in dai wannan shi ne ɗabi'ar mutum ce to kuma kabbara guda hudu don ya riga ya ba in dai wannan ne ɗabi'ar a haka yake rayuwa to kuma kabbara guda hudu don ya riga ya ba kana musulmi ba ka yi tashi karfe hudu ka yi sallah a biyu raka a hudu raka a biyar kai karatun qur'ani izu biyu ka ɗaga hannu ka roƙi Allah ka nemi kariya ka nemi wadata ka nemi tsari da musiba da talauci amma ba ka yi sai daga kwanta sai daga kwanta kuma na daga cikin abin da ke damar wannan shi ne ɓata dare wani zai ɓata dare a majalisa ba zai tafi gida ba sai sha ɗaya kuma yana zuwa gida a lokacin zai ci abinci ya kwanta ka ga farko abincin da ya ci ba zai bace ya tashi lafiya ba dan ba zai tashi da wuri ba lokacin da ya ja kuma shi ma ba zai bace ya tashi da wuri ba sannan in kana yawancin abinci kana kwantawa malaman lafiya expert na lafiya suna cewa za ka yi kamar da ciwon shuga za ka yi kamar da ciwon shuga zai sama tala zai yi kaza ba a cin abinci a kwanta ka kwanta da wuri ka ci abinci kaɗan wanda ka tashi cikin dare ka sa uwar gida ta zo ma ka ci ka sha sannan kuma sai ka sa jallabiya ka ci ta hajji kana karatun ƙwararri amma a ce kullum kai ka samu sallar isha sai bayan sallar asuba a duk wanda yake haka ba zai zama gudi ba suka ce wa yaro ta hankalin dare kai suna in kana son duk abin da suke so ka mallake shi ka iya shi to ka ringa ba shi wani lokaci cikin daren ka kana yin da izinin Allah za ka iya amma ni malamin ce in dai kana barci tun bayan sallar isha har zuwa asuba ka tashi ka je masallaci a sallar asuba da kai to amma amma amma yi ma kabbara guda guda dan ka riga ka mutu ka riga ka mutu ya ɗan kuwa iya daga cikin abin da aka so mu aikata shine a dukkan waɗannan kwanaki guda tara wasu na cewa babu dalilin azumta kwanaki guda tara ko da babu wani hadisi ingantacce akan azumta kwanaki guda tara abinda ake so mutum ya aikata shi ne al'amalu salih manzala Salama ta yi aiki nagari shi kuma aiki gari abu biyu ake gane shi ya dace da kai dan Allah ya dace da kawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam azumi yana cikin koyar manzana ta salama da za ka iya yin sa a cikin wannan kwanaki guda tara ko da babu hadisin da yake kai shi wannan hadisin da muka kafa a farko ya ishe ka hujja cewa za a yi azumin wannan kwanaki guda tara muna gane ha za ka yi azumin kwanaki guda tara in ko ba ka samu kai ko kwaya ɗaya ba to sai kai na ranar arfa domin azumin ranar arfa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana tare yana fata Allah in kai azumin arfa Allah zai kankare ma zunubanka na shekarar baya da kuma shekarar gaba da zafi. to kaga ko da azumin ranar arfa sai ka daure kai dan ka samu wannan falala da kima da daraja a irin wannan zamani da muke rayuwa a cikin zunubai wani zunubin kana da kofar gidanka za a kama shi za a kama shi dole sai ka yi shi irin yanayin da muke ciki yanzu da da muke ciki ya yi uwa iyayen sun abin da zuna ma kimar wannan kwanaki a ciki ake yin aikin hajji manzala sallama ce umara zuwa umara kafara shi kuma hajju mabaro hajjin da aka yi shi lafiya a ta'idar da ake so a yi shi ba ya abin da guda shi ba to irin wannan aikin hajjin ba shi da wani sakamako sai dai a tsindin mutum a gidan aljanna da aka ka samu dama ka gaskiya ta fi hajji sai ga mutum da kuɗi iya da gidaje iya da kuɗaɗe amma wani yana kyashin ɗan miliyan biyu ko uku da zai kashe ji aikin hajji a wadata a cikin kwanciyar hankali da jin daɗi ya yi kuwa aisha matar manzan allah sallallahu alaihi wa sallam take mata ina ganin jihadi fa iya daga cikin ayyuka masu falala mu mata ba za mu jihadi ba manzan ta kalama yake, a a'a ku kuna da mafi cikin jihadi shine ku yi aikin haji lafiyayye ku kutacce wanda aka yi shi yadda addini yake kuma ba ya kun da zai rubuta shi ba ya yi kuwa iya da cikin abin da ake so mu a wannan kwanaki guda goma shi ne sallar idi sallar idi kuma cikin zance mafi inganci sallar idi wajibi ce dole ne mutum je ya sallar idi saboda ake kuma fiya ya yi kuwa iya da cikin ayyukan da za a yi a nan a wannan kwanaki guda goma shi ne layya ga wanda Allah ya ba wa iko duk wanda Allah ya ba shi iko ya yi layya domin layya suna da lada mai girman gaske za ka yi na tun daga ranar goma ga wata sha ɗaya sha biyu sha in ka samu dama a wannan lokacin kai layya jamhurin malamai suka ce layya suna ce mu'akkada amma wasu da cikin malamai suka ce a'a wajibi ce ga wanda Allah ya ba wa shi ya yi kuwa duk wanda yake so ya layya to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi ka'ida cewa idan wannan kwanaki guda goma suka shigo sannan kana so kai layya kar ka yi tafarki. kada ka yi aski kada ka cire wata fata daga cikinka ka sai ka riga kayan kana yin kama da masu yin aikin hannu a wata riwaya ya ce kada ya kuskura ya cire gashinsa ko farkensa har sai ya yanka abin yankansa kuma wannan hadisi ne ingantacce dukkan wata magana da wani zai zo ya faɗa magana ce tabbatacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaidoji na ilimi sun tabbatar da wannan ingancin wannan hadisi ya yi kuwa akan abin da ya gabata ya kamace mu ringa yin gaggawa cikin ayyukan alkhairi a cikin wannan wata mu yawaita addu'a ga mu da mu domin makiyanmu sun samu a mu mutane ba suna lalata mana tarbiyya abin da zai zama mu muna kallon sa ba matsayin gata ba musulunci ba ka da wata ɗaukaka ba ka da wata kima ba ka da wata daraja sama da addinin musulunci amma maƙiyar mu suna ƙoƙarin su da shigo mana da abubuwan da ya ka daba mana musulunci suna shigo mana da abubuwan da ya su lalata mana tarbiyya wani sa'in su shigo mana ta hanyar wasa wani sa'in ta hanyar fim wani sa'in su kamo kwallon kafa wani ya zai ce ma ai kwallon kafa ba haram ba ce aljazairi a cikin minhajin sunna minhajin muslim ya ce kaza ya ce kaza ka kaddara ko bai ba haramun ba ce in kai wata in ka ba wa rayuwar ka bai to ba za ka haɗa ƙur'ani ko kewa ba ka yi da ba ba za ka yi kasuwa ba saboda misali da ta ka je makarantar boko ka dawo ka ɗan huta yamma na yi za ka ɗauki but ɗinka kai ba ka fi kallon bari a ka je ka buga bari a unguwar kuri da zaki ko ɗaurayi babba ko ma ina ne filin ku yake bayan ka dawo ka huta to kuma ana yin european link ko ana yin wani ko ma wani irin link ma za ka je ka kalla link ko wani irin za ka je ka kalla shi ta za maka samu da yawa sun hada ce sunan tim na ball sun ce sunan yan ball duk da wahala sunan yan ball sun sun ce amma ba su ce sunan sahabbai ba balle littafin addini ba mun da komai a cikin rayuwarsu sai wannan bannin ta sabbaba wa mutum kin yin wasu abubuwa da ya ce shi haka ke shi da da harkokin fina-finai abinda yaran mu ke gani a gurin fim shi ke zuwa ce zaki sai a yi sun ga wata kajiyar mutum da dauka da aka ita ma sai ta ɗauki wuka mutunci yana mutu ba daidai ba sai ta farke shi in na namiji ya rufa mace sai ga human rights activist sun fito suna magana wannan ba wannan zalunci ne wannan ba adalci ne to ita kuma da ta burma wani wuka ko ta yanka shi mai sabon ba mu kuma ku ba ita da ta burma wani wuka namiji sannan kuma ko ta kashe mijinta ko ta zuwa mai zuwan zafi don Allah bai yi sabu mu ji kuna kuna bulo ko kuna cewa an take haƙƙin ɗan adam ba ko dama haƙƙin ɗan adam yana nufin kawai haƙƙin mata mata ne kaɗai su da haƙƙi shi namiji ba shi da haƙƙi kuma abin da ya suke ko da wannan so suke irin su painting ugly picture da addinin musulunci wai addinin musulunci addini ne yake wa mata haƙƙi kuma wallahi sun billahi ba a taɓa yin wani addini da yake taimakawa mata ya ‘yanto su ba irin addinin musulunci matar da ba a ba ta gado matar da sai a auri dubu a alubumin baya matar da ba in ta fara al'ada sai a kai ta jeji a ajiye ta wanda ma zai kai mata abinci sai ya toshe hancinsa da kunnansa da auduga matar da ba a ba gado matar da idan yanzu mai gida ya mutu a al'ummin baya da kuma zamanin jahiliya ɗanta ɗan kishiyar ta zai iya gadata kuma ya ci gaba da kwanciyar aure da ita amma addinin mutunta ne yake mai zinjari na tsibin mimma tarakan walidani wal aqrabun وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر الدين المسلم ce a ba su gado da da ba a ba su zalunci addinin musulunci ce kar wanda ya kara kwanciya da matar babansa dan ya gada walakin kihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa da kattalar innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila addinin musulunci ya ba su yanki ka je ka karanta subsection na turawa yadda ake gado a turanci da ainihin zalunci akwai yadda babban nama sai ɗauke kayan ya tafiyarsa sauran kuma sun zama kamar ba yaya ba amma saboda a cutar da addini a nuna addini ba wani abu ne mai kyau ba to wannan muke mu abin da kai mana kenan suka shigo mana da karatun boko da ɗabi'unsu da karatun boko kaɗai muke yi da ba za mu canja ba amma ta muke kwaikwayon ɗabi'unsu wai mutumin da baya sallah mutumin da in yi bayan gida sai dai goge da tishu ya fito a kai na wari a cikin al'umma ko shi ne abin koyinka ga manzan Allah sallallahu alaihi sallam farin jakada wanda yake magana da wahayi amma bai zama abin koyi a gare ka ba kuskuren da muka yi sai muka dauka boko wayewa ne ba mu dauka cewa ilimi bane da za mu yi amfani da shi don mu promote dukkan wani abu da muke so sai muka dauka cewa wayewa ne ɗabi'un turawa waye ne sai muka ɗauka cewa boko shi ne abin da ya dace mu kuma za mu karatun boko ne mu hukunta bokon da dokokin addini duk inda boko ya fi kama da doka addini za mu ajiye shi don Allah ba zai tambaye mu komai boko ba ba za ka ji lakira a ce ka karanta sociology yi bayanin sociology ka shiga aljanna ka karanta law kai lauya ne yi bayanin law ka shiga aljanna ka karanta economics ka karanta accounting ka karanta political science ka karanta mascom ka karanta kaza ba ruwan Allah da wannan abinda za a tambaye ka wane ne ubangijinka menene addininka sannan a nuna ma annabi salama a ce me ka ce game da wannan bawan Allah wannan shine tambayar da zaka ita kuma tambayar ba wajen ka iya yanzu a duniya ba sai ka yi aiki da haka sannan zai zo ma amfani da haka mu shiga sai ta yi mu ƴaƴan mu amana ne iyalin mu amana ne mu dora su akan tafarkin addini na gaskiya kuma mu dora su akan karatun boko su yi karatun boko su phd zama profesor duk wani abu ne mai kyau amma a da boko mu rinka cin gyaran addini ko lalle wannan ya kamata ba a cin shi ba wanda zai cin gyaran addini domin addini daga Allah yake kuma Allah ya cika addininsa kuma ba wanda ya kai Allah iya ta yace faqadiru yadda yake faqadarna fanimal qadirun yace muka iya yace kuma dalla da bala'i kaga Allah yake ya iya kuma shi gwani ne amma ba wanda yake yace ya iya shi gwani amma shi yace fakadarna fa ni'mal qadiruna yake muka iya kuma madalla da gwanaye shine Allah baraka wa ta'ala ya kuwa mu cewa lalle mu kasance Allah baraka wa ta'ala dan mu zama daga cikin bayan Allah masu rabauta a cikin wannan kwanaki guda goma kar mu yadda su ce mu komai ba mu dage mu karatu alqur'ani mu dage mu yi ibadu da ka dace dan Allah madauke sarki kalle mu da rahama ya samu a gidan aljanna اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين واهل عودة الدين يا رب العالمين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما نعلم منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما نعلم منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه محمد نبيك صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر سألك منه محمد نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا قضيت لنا قضاء فجر أثبتها رشدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقوموا إلى ثلاثة رحمكم الله تبارك وتعالى Thank you. <coughs>